أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه تو تو دكتور يكون كنا كنا دكتور أبدا إيه إنما فاتي كتاب التوحيد babu ma za a turruka wata sama'i mun yi shi ko kenan shi mun ka tsaki kenan ko mun yi babu ma za a fi da gairi lahi eh shi ne za a ci gaba da shi ba kai sun ba ko zai na inda ok shi nan za mu tashi babu man tabarraka bi shajaratin au hajarin ina za a tashi ko yau mun yi magana akan siwilla ko da ruƙa da sama'in siwilla domin magana su kayan maye kenan mun tashi za mu tashi kenan babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwiha wa nahwihima babin da ke magana akan wanda ya wanda ya nemi tabarruki da wata itaciya ko wani dutse ko makamantansu kenan wanda ya aje wani abu yana neman tabarruki da shi wa qaulillahi ta'ala kun fadar Allah madaukakin sarki da yace afara'aytumul lata ku ba labari yanzu gumkin lata wal uzza da uzza ku ba labari akan su ma alloli ne wa an abi waqidin laifi qala an karko daga abu waqidin laifi Allah ya kara masa yadda ya ce kharajna ma'a rasulullahi ila hunaini mun fita da manzo Allah zuwa wajen yakin hunaini wa na nahanu hursa sa'o ahadin bi kufur lokacin muna farko farkon barin kafirci muka shiga musulunci in suka fi shiga musulunci ne suna farko farkon shiga musulunci suna farko farkon barin kafirci ce walil na sidratun mushrikai suna da wata ita wata wata bagariya ya na inda ha suna da kufa wurinta wa yanuduna biha aslatan suna rataye makamayansu ta kubbansu akan wannan itaciya yuqalu laha zatu anwadi ana kinta zatu anwad wato ma'abuciya wato rataya kenan ko wato sai rataye ta kubi su lokacin jahiliya haka nan suka yi ka ya shigo musulunci to famarna da sai muka wuce wata itaciya wata wata itaciyar magarya fa kunna sai muka ce ya rasulullahi ya manzon Allah iji Allah na zatu anwaɗi. mun ma ka sanya mana ma abuciya rataya kama lahum zatu anwaɗi. kamar kuma suke da kafirai suke da Mun ma ya rasulullahi ka sanya muna fa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace Allahu akbar sai manzon Allah ya kabbara inna hasunan qultu lalle ku sunna ce kuka faɗa ma'ana kuma yanzu kun faɗi wata sunna wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda rayuwa yana shiga hannunsa kama ƙarasa banu isra'ili musa kamar yadda banu isra'ili suka faɗa ma'anar musa kuma irin wannan hanyar kuka haɗa min yanzu da annai musa su iji Allah na ilahun kama kuma aliha annai musa Allah ya taimake shi sun tsire masarauna Allah ya tsira da su daga ruwa sun ga sun taka tudu wa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka iske wasu mutane sun fa akan kan suna bauta musu sai suka ce ma annabi Musa ije Allah na ilahan sanya mana wani abin bauta kamalahum lahum alih kamar yadda wadanda su ma suke da Allah su kala sai ce innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne wadanda suke sun jahilci bi aka ce ma Allah ya Allah ya tsigar da ku yanzu ga kuma ku ce a ba ku wani Allah wanda ba wanda ya tsigar da ku ba kuma manzo Allah sai kansa masu ga ayat ce la tarkabun nasuna man kana qabla manzo Allah ce na ranki da Allah sai kun hau sunnoni ko hanyoyi na wanda a gabanin ku kaga idan ka dubi wannan hadisi yana yana karantar da cewa musulmi cikin da hanyar yahudu da nasara tunda kaga su sahabbai suna akwai sabbin shiga musulunci cikinsu a da su ka din kayan su musulunci suna da wata itaciyar magana suke sarkake ta kubban su gare ta kuma su suna da suna samun sa a lokacin sai suka ce ma annabi mu ma ka sanya mana magaya ita mu mu rata yi ta kubban mu kamar da wani suke da sai manzon Allah ya kabbara ya ce ya rufe da Allah wannan sunna ce kuka faɗa kamar yadda bani Isra'ila suka zama Musa da suka ce iji alna ilahun kama lahum aliha domin ya gwada cewa an bi sun bi sunan wasu gabatun su ke suna kahare ke rahu tirmidhi wa sahawu wata ce wannan hadisin imamu tirmidhi da wasu kuma ce hadisin ya sahihi to sai ma da yake cewa fihi masa'ila cikin wannan akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayatul najmi fassara ayat a cikin suratul najmi afara'aytum allata wal uzza الثانية مسألة تبيو معرفة صور الأمر الذي طلبوا ثاني الصورة تأمن سكنيما جماعة أنا فاتح من غانا مكانا مي سكنيما سنمي اجعلنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار كاكا أبن سكنيما كينا baya kana kuma al-salisa kaunuhum lam yaf'alu kasancewar sabai ba su ga suka yi ba amma sun nemi a sun nemi a sanya musu nan su yi har suna neman permission ke suna neman umarni Rabi'a, matsala ta hudu kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bi zalika Kasancewar su sahabbai sun nihi kusanci ga Allah لذلك saboda wannan lizannihim annahu yuhibbuhum so suna sun cewa Allah yana son haka kuma ina fatan mun gane magana al-khamisa mas'ala ta biyar annahum idza jahilu hadha fa ghayruhum awla bil jahli in su sahabbai sun jahilci wannan to kenan waɗanda ba su su suka yi dacewa su jahilci wannan abu kenan ka riki wata itaciya rataye takobin ka gare shi na kawo mata nasara kenan in sahabbai sun jahilci wannan kenan waɗanda ba su ba su su suka yi dace jama'a ina ba su mun gane magana ta matsala الخامسة مسألة كبيرة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره cewa su sahabbai suna da alkawali na kyakkyawan aiki walwa'i da kuma alƙawali bin magasa da gafara ma laisa da zairin wanda babu ga wasu yanzu sahabbai Allah maɗaukakin sarki ya yi musu alƙawalin da mu ba mu da shi ma ce a sadisa a sabi a masala ta bakwai annan da zai kuma lam ya aziru maza Allah ya ba su uzuri saboda farkon shiga musulunci su ba su uzuri ba saboda ɓangaren shirka babu uzuri bal yace bai radda radda alaihi manzo Allah ya musu raddi kitsi bi kauli da yace Allahu akbar manzo Allah yace Allahu akbar innaha sunan lalle sunnoyi ne hanyoyin da tattabi'unna sunan man kana qabla wallahi za ku bi hanyoyin wa'anda aka gabanin yace fa laqfa ghalaza al-amru bi hadhihi salat sai ya kawara wato al'amari da wa'annan uba guda uku yace wallahi innaha sunan la 'unna sunana man kana qabla kaga magana guda uku yace asamina maza takwa al'amru al'amru kabir al'amari mai gima wa huwa al-maqsud shine maqsudi annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani isra'il cewa abin da suka nema a yi musu ya yi kama da abin da bani isra'il kafirai suka nema ga Musa annabi Musa alaihi lamma qalu li musa ij'al lana ilahan yanzu kuma annabi musa ka sanya mana abin bauta wanda za mu rike atafi a musa tara anna nafiya hada kore wannan min ma'ana la ilaha illa daga cikin ma'ana la ilaha illa Allah yace ma'a waqtihi wa khafa'ihi ala ta eh ma'a ma'a dikkatihi ko nan sai ya samu a wakati eh ma'a to dikkatihi ya kamata gaskiya dalu ya kamata a mace ko shi ya zama daidai ya ce dikka abinda ya ɓoye ƙwarai ya zama daƙiƙ abinda ya zama daƙiƙ ƙwarai da gaske ma'a dikkatihi tare kasancewa abin ya ɓoyu wa khafa'ihi da kuma ɓoyuwa ta yi da yanzu kaga wani bai iya ganowa dan an ce so dan mi dan an dan iya wani abu dan an rataye ta kofi ɗaya ga ita rataye ta kofi ga ita mi an matsala talata shi wani haka zai gani kuma ina fata mun gane magana ka san wasu cewa suka to ni dan an ce ɗaya mutum ya ce ɗaya a da haka ne ɗaya to mi akwai dan an da dahe kanka jama'a ina fata mun gane to ba dawo ka matsala ba kudurta abin da cikin wuce ka cewa da haka yana da wani amfani da gaske shi na illa saboda ka sura ta yi ta kubba ga itse su ba su ɗauke wani abu ba to amma ai abinda illa abinda cikin zuka sun su don suka ya ta yi wa akwai kawo amfani gare jama'a ina fatan mun gane magana shaddikatihi wa khafa'ihi al matsala ta goma annahu halafa al-fitya manzon Allah ya rantsuwa akan fatawa wa huwa la yahlifu illa li maslaha kuma shi annabi bai rantsuwa sai saboda maslaha ya karancewa amma gashi yanzu ya rantsi yace yace yace Allahu akbar innaha sunan la tattabi'unna kaga lamun lamul qasmi ne wallazi nafsi bi yadihi kun ga manzon Allah ya rantsuwa ko alhadiyatu ashara maslaha 11 anna shirka hiya akbar wa asghar fihi akbar wa akbar lalle shirka cikin ta akwai babba akwai karama li'annahum lam yartaddu bi hada su ba su yarda ba saboda wannan kenan ya gwada ba shirka shirka su ba karba ba babbata ba karamata ba su yarda ba saboda wannan kelan mutum bai yarda saboda ya yi canfi kamar mutum na haifar zuwa kasuwa sai ya ga sai ya gama kafa sai ya koma sai babu sa'a kuma suna kawo kwagiya sai ji gaba ne ya faɗi sai koma yau kaso gaba ba sa'a sai koma kaga wannan bai sa mutum ya bar musulunci ba saboda shirka sai karamata jama'a ina fatan mun gane magana to sai ce a asaniyatu ashar matsala ta goma sha biyu qauluhu da ce wa na nahnu kuda sa'u ahadin bi kufri lokacin muna farko farkon barin kafirci fihi anna ghayrahum la yajhalu zalika a cikin wannan ake cewa ke wasu su basu jahilci wannan ba ke suna wa'anda suka barka suka baro kafirci su suka jahilci wannan amma akwai wasu wa'anda su su sun san da haramun amma su da asabi shiga musu ci ba sani ba الثالثة عشر takbiru inda عند التعجب khilafan liman كرهه ya ce akwai yin kabbara ga wani abu mai mamaki idan abu ya baka mamaki kana yin kabbara ka ce Allahu Akbar amma sabanin wanda ya kyamace haka akwai wasu su su kyamace wannan ba su suna ganin bai dace ba arabi'atu ashar matsala ta goma sha biyu saddu zara'i ya zari zari'a hanya hanya mai kai ka zuwa ga ɓanna sai ka toshe ta to addinin musulunci akwai abin saddu zari'a har yadda in tana kai da halaka sai a ce a ce a daddace a dace sai a ce ba ka kun ga yanzu rataye ta kubban su ga ita ita magarya na kai su ga shirka sai aka hana su ai ba komai su aka hana canfi sauran wasu abubuwa sai don kada shirka ta shiga don bin mai iya hakan sai ya zama shirki wata rana jama'a ina fata sun gane magana سد الزريعة هنا لكن أبو ون مقاصد الشريعة أتوشي ما هي كيسا جماعة أنا فاتم مسلم سد الزريعة نعم يتي الخامسة عشر مثلا تقوم شابير النهي أن التشبه بأهل الجاهلية wato hani daga yin kama da mutanen jahiliya kaga sun mutanen jahiliya suna da wannan ko to sai aka hana ku koyi da su shi yasa akwai wani littafi da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yayi shi ma wanda yake abin nan masail jahiliya allati khalafa fiha rasulullah kuma ahlul jahiliya wannan sun kai matsala tun da wani abu wanda akwai wani littafi na tauhidi wanda sai da ya kawo su gaba ɗaya matsalolin jahiliya waɗanda manzon Allah su kuma ya saba ma mutanen jahiliya akan su Allah su bari gaba Allah karamaka Allah salamu alaikum Ga su malam muna nan muna daga wurin daura masallacinmu na bari. eh insha Allah za ta subhanallahi wallahi mun san kuna zuwa buƙatun malam daura wata wata ta muka yi lalle to ga ta malam wallahi to sun san da karatu ina gaskiya eh suna muka sai malam ya huta sannan mu gane shi hmm. to alhamdulillah eh na sani na sani insha Allah na kenan a wannan ya bada cewa idan mutum na son ya kabbara a eh, abin nan wato mutum kada ya kama da ahlul jahiliya don su mutanen jahiliya al'amuran su bai da kyau kaga su wa'annan abin nan daga cikin abubuwan da manzan Allah ya sa mutane jahiliya a kansu shine in dan uwanka bai da gaskiya da ya tare kama mai da kama kama mai daya da kage wannan to kama min ga wannan sun faɗa da ni ba ka tambayi dan uwanka mai kowa tsakanin ka da shi zo ɗaya kama dan uwanka shi aka ma su ce la yaf'aluna akhahum hina yandubuhum fil na'ibati ala alama qala burhana ba ka tambayi dalili mu haɗa ka da wani kana faɗa da shi balle ka tana ka ce mutum kama su mutanen jahiliya ba su ko tambayar dan su na haɗa ka da wani yana daga cikin masail na jahiliya sannan daga cikin abubuwan da ya kawo na masail jahiliya waɗanda manzo Allah su kuma sa a musu shine rashin ba mata gado su jahiliya ba su ba mata gado idan suka yi mace ba ta gado ba su babu mai gado wajen su sai wanda ka iya ɗaukar makami shi yaki yara ƙanana ba a ba su gado mata ba a ba su gado sai bai to ya sa a musu akwai abubuwa da dama sun kai sittin da wani abu wanda manzo Allah ya sa a mutanen jahiliya to shi yasa nan yace a annahi an tashabbu bi al-jahiliyyati ta عشر shi da al ghadabu inda ta'lim yin hushi wurin karantarwa kenan akwai sanda mutum in zai karanta sai sai hushi ya zahi dalibin ka ya gano ka hasala amma kuma ana ana ba karatu amma cikin fushi ga manzon Allah ya yi fushi ko to da ya ga abin da suka yi mutane suna su kuma kahirai dabi'un kahirai ya hasala a as ashar mas'ala ta goma sha bakwai al su kulliya. qa'ida ta game gari li qawlihi da yace inna sunan kaga wa qa'ida sunnoni ne sai an bi su ke yanzu da sunnoni ne kaga dole sai kowa ya bi ko kuma a ce mafi yawancin musulmi sai sun bi ga sunan muna bi wasu abubuwa da haka mutane suna yanzu duk ahal kitabi na muka bi kahir na muka bi kuma ga sunan suna da yawa domin amma ita an rinjaye ka kai saboda haka yanzu sai kayi kamar kana yi kayan hukunci Allah ya muka riba da mu'amalan mu da ne duka sun kamar na ahli kitabi Allah shi muna kariya alqaida ta ashar kaya ta goma sha takwas an na haza ilmin alamun min alamin nubuwa likaunihi waka aka ma akbara waya daga cikin alama daga cikin alamomin annabci na manzo Allah saboda ya kasance ya auka mai da manzo Allah ya faɗi ana ana bin hanyoyin su yahudu yanzu haka yau gan magana garin kai ana ana bin hanyoyin yahudu jama kuma ku gani ba a ko bayan banki suna nan da yawa ai ko bayan banki akwai abubuwa da yawa da muka bin yahudu cikin su da yanzu in ka diba za a cin abinci da sa kaya da wasu maganganu duk nasu na maka su saboda haka manzon Allah ya ce za ku bi hanyoyin su kuma ba waɗanda ɗaya ne yadda a tafi ata ashar tafi ata ashar matsala ta goma sha tara an na kulla ma zamma Allah bihil yahuda wa nasara fil qur'an annahu lana yace duk abinda Allah ya zargi yahudawa da kristoci da shi cikin ku ayin da muna yake duk kenan Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya faɗa mai Yahudawa to da muna yake in yi ce sun yi kaza inda ya gabata to da muna ake don mu kiyaye wannan abu duk zargin da Allah ya wa Yahudu sayar muna aka sauka mu Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala dawo da wa Isra'il, zalika ma asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa makanu yaf'alun ce duk abin da aka zarge su da muna aiki kaga ba ku wa'azi mu ma za a kai lokacin za a bar wa'azi wallahi malam za a bar wa'azi nan gaba sannan sai an kai lokacin da mutane jahilci zai musu yawa har sai ya kai mutum ya ce Allah sai wani ce mai aka ce ma Allah Allah mana Allah za a kai wannan lokacin ƙwarai Allah dai lafiya kawai yace al matsala ta 20 annahu muqarrun ku. ya tabbata a wurin su annal ibadat cewa ibadodi mabnaha alal amri abin gina ibada akan umarni fasara fihi tanbihu sai zan cikin shi akwai faɗakarwa ala anna masail al-qabri cewa matsaloli na kabari ko ya na ku ya rubuta muku hmm. ya ce yin alama sa'il kabri wato akan matsayin tambayoyin da aka yi a cikin kabari amma man rabbuka amma tambayar da aka ce man rabbuka fa wa dai wannan ga hili yake wa amma man akhbarun wa amma man ko haka ya kawo na biyu kan kaga ni na ya kwabe na wurin wa amma man nabiyu ka amma cewa waye annabin ka, ko yana daga cikin babu labarin sabi an ba ilgaibi da wasu nau'i na laburan gaibi manzo Allah ya ba da labari cewa za a tuni mutum man nabi ko annabin annabinka wa amma ma dinuka amma me addinin ka min qaulihi ij'alna ilahan kama lahum ali kenan wannan ba sa da alaka da masa tambayar kabari zuma ina fatan mun gane magana kenan abinda aka magana su wa'annan mutanen tambayoyin za a musu sun kabari da alaka da wannan abin da sun su da yanzu kaga wanda ka zuwa hirata ya takobi ne ga wani icce ya doka akwai unhwani wurin bai san wa ubangiji ne ba bai san wa amma rabbuka ba kenan kuma ina fatan mun gane magana sannan wa man nabiyuka kenan inda ya san waye annabinsa kaga bai yadda shi wannan ba sannan ma dinuka shi ma ij'alna ilahan ke kenan kaga baka san wa ne me addinin ka wake sai ce alhadiyatu al-ishrun anna sunnata ahli kitabi mazmuma ka sunnatul mushrikin matsala ta 21 cewa sunna ahli kitabi abin zargi ce kamar sunnan mushrikai duk ya su guda yahuda da kiristoci sun bi sunnoni na halaka to su ma mushrikai sun bi irinsu ma musulmi za mu bi irinsu sai ce a saniya tuwar ishirin matsala ta ishirin annal muntakila min al-batil cewa wanda ya ciranto daga mugu abu daga banna ya baro ta alladhi itadahu wanda ya saba da ita qablahu gabanin shi la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba amincewa ya zan akwai wani saura na wannan al'ada cikin zuciya ta yanzu mutumin da ya baro banna bai jima da baro banna ba to ba amince cewa akwai wata da wani wannan sauran ta ga zuciya ta yawa ko ba ganna shi za kana ganin duk wanda ya ce ya bar kwallo to ana iya samun wasu 'yan sauran abubuwa na son wanda da lura cikin zuciya ta kuma malami na ya bar tsibbo tsibbo kuma da tsibbo dai ko to ba a rasa wasu ɗan sauran abubuwa cikin rai shi yasa da ana ba labarin wasu malamai irin shek daurawa sun kace ya yi shi'a amma da ya bari sai da ya to kano inda malaman suna ya zamna da ya karatu da ya karatu sosai sannan aka ba shi dama ya fara wa'azi amma wasu malamai da sun kabaro baro shi'a yasu irin soyi muhammad yusuf yadda suka baro shi'a sun ka taho suna ba su zama da karkashin malamai suna so koyi manhaji ba sai kawai sun haka mawazi sai zan ɓanda suka ɗauko wurin shi'a su kai sauranta suka dinga yada kuma yana fata mun gane maganar kenan yana gwada idan mutum ya buru ɓanna ka a yi saurin kan mai ragama abubuwa abin sai a yi training ne sai a yi ta burga ta da wasu kalamai da shi kai ya zauna ƙarƙashin malamai ya ji ya ji ya ga manhaji yadda yake sannan a ba shi dama a ba shi yare ya fara koyar da jama'a ina fata kun gane magana shi wannan malami abin da ya ce in malami ya buro banna to in shigo sunna sai an yi burgatai i <laughs> eh, ma'ana ana nin sai ya suna tare malamin sunna ya ɗan saurare su ya ga yadda aka tahiyar da abubuwa da in ba haka bai da masaniya ga yadda tahiyar sunna da to ke ne in kuka ba shi dama ya hamun bari zuwa abin nan da ya saba ta shi ne zai yi na mawai. Ita ba da ba ta gane magana ka. yasa akwai malamai da yawa nau'in su in ka jiya za sha samun da sauran na malamai za ka kullum zahi suka yi kullum abin suka yi daban kawai mutum iya bar kiristanci ya dawo musulunci sai a yi bar ta yi ba gaskiya ba saboda irin wannan ma ya kai haɗari mutum da wata aƙida sai ya dawo kamar mutum na ɗari ƙari dawo sunna ko yana shi a ya dawo sunna to yanzu in ba hukunci shi an kai yana biyan malamin sunna yana ganin da aka yi ba ya ka tsaye da barowa sai a tuwa a zahibi kuma bari wallahi wani abin shi ne da shi ya sani ba wanga manhaji bai san shi ba ba na kagana magana <laughs> to shi da anan ko ya kan magana shi da malamin kitabu tawhid yake cewa matsala ta karshe a nan duk mutumin da ya kiranto daga banna ya dawo cikin abin da a daidaito har yanzu ba a amince ma akwai dan dagwadago akwai dan saura na waccan ɓanna cikin zuciya ta hayar su yawwa hmm. kaga can suna tare su go a yanzu kamar karuwa ta musu ta abin da ta shiryu har sun ta shiryu dole sai an shigo da ita an gwada mata hanyoyin da aka yi ana rayuwa amma da hito wata ɗaya a wanke a mata aure sai an tsaya an jinkirta ta ɗan samu abu gyaruwa hali ta shigo cikin sauran mutane saboda in mutum ya buru banna ya shigo cikin daidai in ba burga ta an kai ba to yana ya bannan nan sai ya ci gaba da tsaya ta inda ya inda ya to shi na yaka magana a nan to ga wani babu guda muna ya karanta shi ko mu eh Hmm? yace babu ma ja a fi zabhi da ghairi Allah babin abin da ya zo na yanka ba don Allah ba a yanke ma wani wani aljani ko a yanke ma wani abu dabba wa qawli Allah ta'ala da kuma fadar Allah maɗaukakin sarki da yace ina inna salati ce lalle sallata wa nusuki da yanke yanke na wa mahayaya da rayuwata wa ma fi da mutuwa fa lillahi rabbil alamin ubangi ina Allah ne ubangijin halittu la sharika lahu bai da abokin tarayya a cikin su al'aya. aya wa qawluhu da yace fa salli li rabbika da kuma fadan Allah da yace kai kai sallah domin ubangijin ka wan har kuma kai sumka don Allah ke yana fa salli rabbika wan har li rabbika ka soke dabbaka saboda Allah kada ka yanka saboda wani yace an aliyin radiyallahu anhu qala an karɓo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya ce haddasani rasulullah sama bi arba'i kalimati manzon Allah ya ban labarin wasu kalmomi guda hudu la'ana Allahu man zabaha li ghairillahi Allah ya la'anci duk wanda ya yanka ba don Allah ba la'ana Allahu man la'ana walidayhi kuma Allah ya tsine wanda ya tsine uwayensa la'ana Allahu man awa muhdisan kuma Allah ya la'anci duk wanda ya tsara dan bid'a ya bashi masauki duk wanda ya sami dan bid'a ya bashi masauki Allah ya tsine mai albarka yace la'an Allahu man gayyara manal al'adu kuma Allah ya tsine wanda ya canza iyaka ta gida ko ta ƙasa ko ta gona ko ta shago ya gurgusa ya sawo cikin nashi Allah duk ya tsine musu albarka manar al'adu shine wato iyakoki ga iya gidan mutum sai ya gurgusa ko ga iya gona sai mutum ya gurgusa ya shiga cikin gonan mutane Allah ya tsine wa duk wanda ya haka nan yace wa an ɗarik ibn shihabin an karɓo daga ɗarik ibn shihab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace dakhal jannatu eh dakhal jannata rajulun fi zubabin wani mutum ya shiga aljanna saboda kuji kafin kana wasu ce kuda muku sai mu ce kuji hmm. idan aka ce kuda mu jam'i ne wurin mu suna da yawa eh eh amma su sai yana ce kuda kwara guda ke da sun kashe sai ce kuda ce ko amma muka ce kudi guda ke amma kuda sai da yawa ke shi ne yake cewa wani mutum ya shiga aljanna saboda kuji wa dakhala an-nar rajulun fi zubabin kuma wani mutum ya shiga wata saboda kuji qalu kaifa zalika ya rasulullah suka ce yaya haka ya faru ya manzon Allah qala sai ce mar rajulani ala qaumin wasu mutum biyu sun wuce akan wasu mutane lahum sanamun suna da wani gumki la ya juzuhu ahadun babu mai tsallake wannan gumki hatta ya taqarraba lahu shay'an sai ya ba gumki wani abu sai ya gabatar da qurbani ko kun dai gane qurbani ko abinda za a ba su a ce wannan gagarawa na gumki warana duk wanda ya biyo sai ya ba su wa faƙalu li ahadihima suka ce maɗayansu ƙarrib to kawo naka kusan da wani abu zuwa ga gumki faƙala sai ce laisa indi shay'un banda komi uqarribu wanzan iza basuwa Allah suka ce masa qarribu walau zubaban ka da koda kuje na ka wa qurbani zuwa gumki Faƙarraba qarraba sai ya bada guje ya bada kuje matsayin qurbani fa khallau sabiyu suka saka mahayate fa dakhala na ya shiga wuta wa qawl akhar suka ce wani qarrib to kawo naka sadaka fa qala sai ce ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa ni ban kasance ina kusantar da wani abu ba ga wani wanda ba Allah ba suka ga ya mutu tsauri suka ga cewa wanga dan kai hina fa darabu unqahu suka suka sare wuya ne ya mutu fa dakhal janna shiga aljanna rahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi jima kun ji abin da ya faru ko kaga wacce ya shiga aljanna saboda kuje wanga ya shiga saboda kuje sai ce fihi masaya cikin wannan akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru fassara inna salati wa nusuki lalle sallata da kuma yanke yanke na ko ba haka ba salamu alaikum alaikum assalam eh na'am injiniya alhamdulillah to sai na tafi insha Allah to yayi yace asaniya matsala ta biyu tafsiru fasalli da rabbika wanha a matsala ta uku albida'atu bila'ani bila'anati man dhabaha li ghayrillah farawa da la'anta duk wanda ya yanka ba don Allah ba arabi'a matsala ta hudu la'anu man la'ana walidayhi la'anta duk wanda ya laci uwayensa wa minhu daga cikin shi an tal'ana walidi walidayir rajul fayal'an walidayka daga cikin la'anta uwa shi ne mutum ya la'anci iyayen wani shi ko wance ya la'anci naka ya zage naka duk kun la'anci uwa yanku ba ki ku alhamisa la'anu man awa murisa la'anta duk wanda ya ɗan dan a ya bashi masauki kai an masauki ne huwa yi ladhi su harsan. ko eh man yuhdisu shay'an ko yajibu fihi haqqallahi duk wanda ke ƙago wani abu wanda yake wani da hakkin Allah a ciki fayaltaji'u ila man yujiruhu sai ya ce samu wanda zai bashi mafaka min zalika daga wannan to shi ma shi ma dan bid'a ne shi ma wannan Allah ya la'ance shi asali samu da su la'anu la'anu man gayyara manan al-ard la'anta duk wanda ya canza iyaka ta kasa ta gona ko shago ko gida ya ƙara maka ne yace wahil marasim su ne abubuwan da aka zana Allah ya tufarriqu na haqqika wa haqqi ghayri jarika min al-ardi wanda ke raba tsakanin haƙƙin haƙƙinka da haƙƙin makwabcinka na garin ƙasa fa taghyiruha bi taqdimin aw ta'khir shine mutum ya gayyara ya gayyara ko ya gabato ko ya jinkirta mana ko ya rage ko ya ƙara Allah ya la'anci wannan A la'anil wa la'anil الفرق بين لعن المؤين ولعن أهل المعاصي بمبي زكان لعنتم متن مؤيني أتي وانا سناني الله يهديه albarka. da kuma wato la'antar ma'abuta sako sai a yi jiwa cikin kasuwa duk wanda ya kaza Allah ya ɗaya mai albarka kaga ba cewa ne ba shi yasa kenan mafi yawanci musulunci yakan yi irin wannan sai a yi jiwa mai kan uwa da wazu sai a shafi duk wanda ya kaza to Allah ya tsini mai albarka kaga nan mutum bai shi yake ba mai tsakanin la'antar mu'ayyani da kuma la'antar wanda ba ayyana ba yace at-samina matsala takwas hadhihi al-qissa azima wannan kissa mai girma ta kuji wa hiya qissa zuwa shine qissa kuji at-tasi'a matsala tara kaunuhu dakhala an-nar bi sababi zalika zubab kasancewa ya shiga wata sanadiyar wannan kuji alladhi lam yaqsidhu wanda bai nihi kujan da shi bauta ma bal fa'alahu takhallusan min sharrihim yayi haka saboda kutsin kubuce ma sharru to yanzu jama'a nan. mutum da ya kai aljani goro da wanda ya kai aljani turare ka san wannan cewa a kawo turare kun san malamai akwai malaman da cewa a ce a kawo turare ya ce akwai turare dubu talatin yake shi yasa kana ganin masu rukiya kasu dogara akan harkar turarrukan nan dan dogara gare su akwai haɗari kwarai da gaske don wasu lokuta jinnun naka sa ku yin turarukan kaga jinnu ya sa ka sayan turare ai kaga ai banna ko saboda shi yasa dole sai mutum ya takaita kawo ma jinnu wasu abubuwa dan kan mutum ya kafirta Allah ya ba mu ikon gane kaga mun ga in ka diba wahaya yayi na dan ya dan ma sharar su, amma haga bai kuce da sharrin Allah ba ya kubuta daga azabar Allah al'ashiratu ma'rifatu qadri shirki fi qulubil mu'minin a cikin wannan akwai sanin kwatankwacin wato shirka a cikin zukatan mu'minai kaifa sabara zalika al-qatl ya wannan mutum yayi hankuri aka kashe shi walam yuwafiquhum ala talabatihim kuma bai yi musu muwafaqa akan da suka nema gare shi ba kawo kulli yake wallahi shi ko kudi bai ko yi bai ba su ga wani wanda ba Allah ba har in ka diba hanyar tabbatarwa shi dan wallahi yana da hanyoyi daban-daban jama'a na batar da mutane dan in ka diba za ka ga mutane suna da akwai hanyoyi daban-daban da aka da su su gane wallahi ya malu sai wanda ya ce ai abin da za ka yi ba wani abu na ba ka je ka samu ƙasa kawa hudu haka ka sai ka diba to mina dan ƙasa an diba ƙasa ƙawa hudu fi a wani abu a rayu tsahi na za a yi kamar ka ba su wa yi. in muka shiga babin mai ta shi ma yi alaƙa ta akwai tsakanin shi da jinnu in jinnu ya so ce kawo sai ya nuna ko ya taɓa ko ya kalla ya kalla kamar ya ba su wa to shi jinnu me yasa bai ya kama da kai ne jama'a na fata kun fahimci harkar mai ta ta yi yawan cikin gari ba mafi yawanci kamar yadda na faɗa muku cewa wata rana an kama wani maye aka kai shi kotu kasan kotu babu shari'a mai ta ko akwai babu shari'a mai ta amma problem inda akwai shine sihiri na aka kama wani maye sai an ka ce mai sai irin mayan mayun ne ya taho yace ya bai shi ce kana mai ta sai ce sai shu kana yi ko ba kai sai yana yi sai so a raba ka da ita sai ce a shi don mi yau saboda akwai alkawali tsakanin shi alkawali na abin da ya ce alkawali na har ya ce alkawali na miye ka ni kenan jinnu saboda ka jinnu ne musu ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا جاء السلام الله sun yi muna mu yi musu jinnu zai ce ai ya Allah sun yi muna su su Allah mu yi musu kowa yawa wani ka kai ma jinnu saurare shi ko ya baka ya gama bukatar ka jama'a ko ba haka ba sai in ka diba za ka nan ainihin waɗanda abubuwa suna da yawa cikin mutane su Thank you. a ajin kuma wallahi jin da kuma bai yi wani abu sai ku sako ko koyi ba akwai wanda ka zuwa sun sa su iska an aure baka akuya ga iccen kuka baiwa da suka sore ta akwai wasu ka iska an aje ƙwaryen nono tun da faye gindin iccen kuka ɗauko abu da suka shanyi shi jinnu yana yin haka na don ya halaka ka jinnu na yin haka don ya halaka mutum kaga in mutum halakakke na eh ba abin na ya ai da yana son jinin mutum a yanki jariri a yawan ka da jini wala komi bai yi da wani don dai ya shi shi mutum ga Allah shi ko za a shigo ka sai sa ibawun ƙasa amma zan mai yake da jinin da halar kun biyu Eh. wai shi babansu yace a ma'a kaunihim lam yi illa illal amalar zahir su ba su nema sai aiki na zahiri kawai sai Alhadi ya ashar matsala ta goma sha ɗaya annal ladhi dakhala an nara musulmin wanda ya shiga wuta musulmi ne ma li'annahu law kana kafiran lam ya kul an nara fi zubabin. inda dama kahiri na ba a cewa ya shiga wata saboda kuje sai a ce ya shiga wata saboda kahirci ne a saniya ashirar masana ta goma sha biyu fihi shahidun hadisi sahi a cikin wannan akwai shaidu ga hadisi ingantacce yadda aljanna a karbu ila a hadikun min shiraki na ali aljanna allah suna kusan ɗayanku. ta yi kusa ga ɗayanku bisa ga igiyar takalmi ne wannan rumisu zalika ita ma wuta misalin haka sai a a ashir masana ta goma sha uku ma'arifatu an na amal kalbi huwal maksud al'azwa kenan aikin da zuciya kai shine aikin da ake nema mafi girma shi maksudi mafi girma hatta inda umatul asnam hadda wajen masu bauta gumaka zuciya ka sa a kama ne da aikin jama'a ina fatan mun fahimci magana to yanzu ne za ku ce game da wannan hadisi akwai ko babu akwai masu yin haka nan ko babu domin jiya akwai mhm. to mm Mm.